Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 20 da mita 26 da 31 da 42 da kuma mita 61. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalol da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum allah ya yarda ga mu mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin a cikin wannan shirin bayan kun gama jin labarun duniya za ku ji cewa gwamnatin kasar saudi arabia ta ɗauki matakan tsaro a yayin da ake dab da fara aikin hajin bana akwai kuma labarin wasanni jama'a assalamu alaikum shugaba barack obama na amurka ya ce sun yi tattaunawa mai ma'ana da takwaran aikinsa vladimir putin na rasha kan rikicin siriya sai dai har yanzu shugabannin biyu ba su kai ga cimma wata matsaya da za ta ba da damar tsagaita wuta ba wacce ka iya ba da damar gudanar da ayyukan jin kai a ƙasar ta siriya da yaƙi ɗaiɗaita obama ya bayyana hakan ne a yau litinin a wasu tarukan manema labarai bayan da aka kammala taron koli na kasashen duniya ashirin da suka fi karfin tattalin arziki a hanju da ke china wato bayan ya gana da shugaba putin shugabannin biyu dai sun gana ne kan ainihin shirin yadda kawo ƙarshen tashe-tashen hankula zai kasance amma kuma batun rashin kyakkyawar amincewa da juna ya zama babban kalubale a tsakaninsu obama ya faɗa a cikin wato alhini to amma sai dai shugabannin sun umarci manyan jami'an diflomasiyyar su da ci gaba da tattaunawa domin neman mafita shi dai wannan rikici na siriya ya laƙume rayukan sama da mutane 250 kana ya sa wasu miliyan 11 sun shiga cikin mawuyacin halin 'yan gudun hijira a gabas ta tsakiya da nahiyar turai yayin da take fuskantar tsananin matsin lamba ƙasar sudan ta kudu da ke fama da yaƙi ta amince a tura dakarun wanzar da zaman lafiya na kasashen yankin da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya amince a tura a kasar. amincewa da shugaba salwa kiir ya yana zuwa ne kwana guda bayan da kwamitin tsaro mai mambobi goma sha biyar ya kai ziyara juba babban birnin ƙasar domin ya nuna matsin lamba ga manyan jami'an ƙasar na su amince da shirin aikawa da dakarun wata sanarwa ta haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin haɗaka ta wucin gadi ta sudan ta kudu da kuma kwamitin tsaron na majalisar ɗinkin duniya ta nuna cewa ɓangarorin biyu sun ce zaman lafiyar al'ummar ƙasar shine abu mafi mahimmanci a yanzu a dai watan agustan da ya gabata ne shugaba kiyar ya ki amincewa da tura ƙarin dakarun yanzu haka ɓangarorin gwamnatin sudan ta kudu da rundunar soji da majalisar ɗinkin duniya ke mara baya sun amince cewa nan da ƙarshen watan nan na satumba za a samar da wasu ƙwararren matakan da za su kawar da duk wata matsala wacce za ta iya kawo cikas wajen aikin dakarun. a dai bangaren kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun ya gana da shugaban ƙasar gabon ali bongo ta wayar tarho da kuma abokin hamayyarsa jinfin inda ya kira a gare su da su kawo ƙarshen rikicin siyasar da ke faruwa a ƙasar zanga-zanga dai ta ɓarke a ranar laraba bayan da aka ayyana bongo a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban ƙasar da aka yi da tazara sakamakon zaben ya nuna cewa bongo ya samu kashi 49.8 cikin 100 na ƙuri'un da aka haɗa yayin da fin kuma ya samu kashi 48.2 ministan harkokin jikin gidan kasar ta gabon fakon mobilet ya ce zuwa yanzu an cafke mutane sama da dubu daya a duk faɗin kasar ciki har da wasu mutane 800 da aka kama a babban birnin kasar ya kuma tabbatar da mutuwar mutane uku a tashin hankalin sakatare janar banki mun ya kuma nemi a bar wakilinsa na tsakiyar afirka abdullahi bathili da ya ci gaba da aiki da bangarorin da ke takaddama da juna domin a kawo ƙarshen rikicin To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Isra'ila na cewa 'yan sandan kasar sun buɗe wuta a kan wata mota da ta tunkare su a gabashin jihar salam A yau Litinin jami'an kasar sun ce an kashe direban motar kana an jikkata wani fasinja da ke cikin motar a wajen wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Shufat. Fiye da Falasɗina 200 da kuma 'yan Isra'ila 34 suka rasa rayukansu a tashin hankalin da ya barke a baya-bayan nan. ita dai isra'ila na ɗora lakin barkewar rikicin akan hora kunnan da manyan 'yan siyasa da shugabannin addinan palestina ke yi ga jama'arsu sai dai a nasu bangaren palestina na cewa musgunawa da ake musu tun shekaru aru aru da mamaye musu yankuna da isra'ila ke yi shine musabbabin rikicin wato da ke faruwa a yankin ga dukkan alamu matasan 'yan majalisar dokoki da suka tsaya takara a zaben 'yan majalisa na samun nasara wanda ake ganin su za su ci gaba da fafutukar ganin hong kong ta samu 'yanci domin kauce katsalandan ɗin da kasar china ke yi mata a harkokinta daga cikin waɗanda suka samu nasara a zaben 'yan majalisar da aka yi jiya lahadi akwai nathan low mai shekaru 23 wanda na ɗaya daga cikin shugabannin da suka jagoranci zanga-zangar kare mulkin demokuraɗiyya da ɗalibai suke a shekarar 2014 zanga-zangar da ta sa aka rufe wasu muhimman wurare har na tsawon kwanaki 79 a hong kong da nufin neman gudanar da zaɓe mai sahihanci akalla mutane miliyan biyu suka fita domin kada ƙuri'unsu a zaben na ranar lahadi ko kuma kashi 58 cikin 100 wanda hakan wani adadi ne da ba taɓa gani ba a zaɓen 'yan majalisun yankin tun bayan da birtaniya ta miƙa ragamar kulawa da yankin a hannun china a shekarun baya. waɗannan labarai sun zo muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc to za mu fara ne da wannan rahoto da wakilin sashen hausa mustapha nasiru batsali ya aiko daga makka Gwamnatin kasar Saudi Arabia ta samar da sababbin motocin tsaro irin na zamani guda dubu uku tare da jami'an tsaron farin kaya dubu goma sha bakwai da za a jibge a lokacin gudanar da aikin hajjin bana jaridar arab news da ake bugawa a ƙasar ta saudi arabia ta ambatu kwamandan jami'an tsaron farin kaya na ƙasar ta saudiya mai kula da aikin hajji manjo janaral hamad bin abdulaziz a ranar litinin dinnan yana cewa jami'an tsaron sun shirya tsab domin ba da duk wata kariya ga alhazai a lokacin gudanar da aikin hajjin masu nazari akan al'amuran tsaro dai na ganin wannan mataki ya dace Alhaji Musa Suleiman da ke lura da harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa da ya zo aikin hajjin bana daga Najeriya ga abin da yake cewa. Lallai hakika ƙasar Saudi Arabia ta yi za a ce ta yi rawar gani wajen kwaso sababbin motoci waɗanda ake ji da su a wannan lokaci ko da muke shigowa mun ga ƙalilan daga cikinsu kuma harakan tsaro a wannan lokaci na aikin hajji harakan tsaro shine ya kamata ya zama na farko kuma muna goyon bayan wannan yunkuri da saudi ta yi yana da alaka da yadda saudiyan kanta take fuskantar hare-hare e eh, lalle yana da alaka da haka don kwa cikin kwanakin baya saudi tana fuskantar barazana daga wajen wasu ta'adda muna kyautata zan cewa lallai sun yi wannan yunkurin ne ganin cewa ko ba ma aikin hajji ba lallai suna fuskantar barazana ana iya kai musu a hari kowane lokaci shi yasa ina ganin suka ɗauki wannan mataki amma kuma mu a ganin mu kai matakin ya dace sosai sosai a halin da ake ciki dai shugabanni a matakai daban-daban na najeriya na ci gaba da janyo hankalin alhazan najeriya akan mahimmancin gudanar da addu'o'in zaman lafiya ga najeriya da kuma bin dokokin kasar saudiya sau da kafa alhaji abubakar sani bello shine gwamnan jihar niger a Najeriya. Tunda mutum ya samu wanga dama ya je Saudiya sai da dage ta addu'a. Da na biyu a bi dokan kasan Saudiya. Sun riga suna da dokokinsu suna da irin dokokinsu yana da kyau kaje kasan mutane ka bi dokansu. A yanzu dai alhazan Najeriya su dubu sittin da ɗaya da ɗari tara da uku sun kammala isowa nan kasar Saudi Arabia. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Makka, Saudi Arabia. Mun gode Mustapha. An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku a kan farashin raguna a yankunanku idan kuka kwatanta da farashinsu a bara. mona da sani ba da kangarawa yan uwa mai gidan gilashi ba jimarin wargi yake wa mai gidan gilashi kawo za a gugu ba jimarin as as yake ba yan uwa hannun ka mai sanda ana kama ba zan wa? da shi nake jama'a wacin fuska wanewa je ka maza gyara in ka tsinci kanka waga gazanwa ni kira nake aji a ka in ba nuna gawa karkashin azanci don asani don kau da zamba hannun mutuwa dan uwa kadu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc salamu alaikum wa alaikum salam ta muna suna na ibrahim alaran mariga cikin kaduna to malam ibrahim muna ka. To gaskiya idan har aka kwatanta farashin raguna da kuma eh, a wannan lokaci da kuma waccan lokacin gaskiya yanzu kam ana samun sauƙi matuka kuma hakan ya biyu baya ne ni a gani na akan dalilin abubuwa guda biyu na farko akwai rashin kuɗi da ma ba shi a hannun jama'a kuma ga kayan su kansu 'yan kasuwan suna neman ma waɗanda za su yaɗin ne na biyu kuma dangane da kirayen da malamai suke ta a kafafen yada labarai na cewa a yi sauƙi a rangonta domin mene 'yan kasuwa su ma samu albarkan wannan kasuwancin nasu ga baki ɗaya to fatan mu dai Allah ya nuna mana wannan sallah lafiya kuma masu waɗanda Allah ya hore musu abin yin layya to kada fa su ci wannan naman su kaɗai a a taimaka ma 'yan uwa To mun gode da wannan ra'ayi daga Kaduna bari mai nasarawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To muna jin ka. Kuna magana da oh, kuma ga da Sali Qadir ne daga nan Nasarawa a jihar Nasarar tarayyar Najeriya. Gaskiya wannan farashin ragunan da ake magana a kai a gaskiya mu ma nan jihar Nasarawa za mu iya cewa gaskiya farashin bai kai farashi kamar na shekarun da suka wuce. Wannan ba wanda za mu sai sai dai mu sai mun gode ma Allah mun gode ma kwasin gaske da irin wannan abun nan um, um, kankin abun nan farashin raguna da aka samu a wannan shekaran don ko ni ma na je masu sayar da ragunan ma abun da suke faɗa min cewa gaskiya yanzu akuyoyi ma sun fi ma ragunan ma kuɗi to kuma ka gani tun da an samu wa'annan ragunan yanzu ba su da kuɗi kamar akuyoyi da kuma an fi buƙatan ragunan wannan sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah nuna mana ranar sallah lafiya na gode gida rediyon to mu ma mun gode malam sale to daga nasarawa sai kogi salamu alaikum kogi to da alama layin kogi mun yi asarar layin kogi to ga mu mun samu bauchi salamu alaikum salamu alaikum bauchi yawwa ajiya ina wuni ina gajiya Lafiya kalau kina magana hudu ba koci duguri Bauchin Najeriya. To Malam Hudu muna jin ka a ra'ayinka ko shawara. Wato ra'ayina nan na yi matukar farin ciki da rahusan dabbobi saboda ya zo kusa da talakawa don su amfana. To mun gode a to kayi shiru na ɗauka ka gama. Hello? Salamu alaikum. Wa alaikum salam da Plato muke magana. Eh da Musaulu kuke magana da Galwan Shandam. To muna jin ka. A ra'ayina ra'ayina gaskiya ragunan bana ya yi sauki bai kai na ba ba gaskiya. To. Saboda haka gaskiya munan kore ma babari ya muna mishi addu'a na alheri. To amin. To daga Plateau bari mu yi Gombe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Suna na Kwamar Tijjani Ali daga Yarwa Gana. To Malam Kwamar Tijjani muna jan ka. Eh, game da batun farashin raguna a gana. Mm. A gaskiya inda an kwatanta da bara za a ce akwai sauki amma kusan dalilin sauƙin shi ne saboda yanayin tsadan da abinci ke Hello? Eh muna jin ka comrade. Yawa, yawa duk da dai cewar a wanda ya kai siyarwa yana kukan yana ganin kamar ya yi sauki wanda kuma yake ke yana cewa da tsada amma dai gaskiya akwai sauƙi an hada da an kwatanta da bara. To mun gode da wannan ra'ayi daga Gombe kuma sai mu yi sileja. Salamu alaikum. Malam ko malama na sileja kuna jin mu? Eh, to in rediyon ka tana kunna ka kashe. To dawa muke magana. ba ma jin ka ko zaka dan ɗan ƙara ɗaga murya malam na suleja to eh, a halin gaskiya akwai ƙarin farashi na raguna kamar yadda suke da yanzu an samu ƙarin farashi kuma ba mutane da yawa suke kokarin saya ba yanzu to mun gode da alama dai a suleja ne aka samu kari domin duk wuraren da suka kira sun ce an samu rangwame to salamu alaikum wa alaikum assalam to daga ina kuma da wa muke magana daga zamfara kuna magana da mahmud salo kaura na muda to malam mahmud muna jin ka eh to gaskiya a nan jihar zamfara muna iya cewa raguna sun samu sassauci amma kuma babu kuɗin sayan raguna to allah ya kawo domin yau na je kasuwar raguna a nan garin gusau na ga yadda ta cika amma mutane suna kukan babu kuɗi muna roƙon allah ya sa mu yi sallah lahiya mu ƙare lahiya to amin sun amin daga zamfara bari mu yi adamawa salamu alaikum yawa muna jin ka eh, daga mistika adamawa state To, me ra'ayinka? eh ra'ayina dai gaskiya mun kaji ta dai raguna wannan lokacin da ya kama da sauke muka samu na waje mu kuma Allah ya sa mu tsala lafiya to amin amin to daga adama bari mu yi bene salamu alaikum alaikum salam malama jimai na'am ya gajiya fama alhamdulillah fama da jama'a abdulrazak ne daga jini to mana abdulrazak muna jin ka muka wannan cinikin raguwan da kuke faɗi mu dai an kawo man kasuwar alhamdulillah to eh. to malam abdulrazak mun gode allah kuma ya ƙara taimakawa to daga alƙaru a fili jimai amin amin to daga bini bari mu kebe salamu alaikum Anu alaikum Anu alaikum To muna jin ka. Yo malama jin mai. Na'am. Game Idan rediyon ka, eh to amma ka kashe rediyon ka. Gaskiya ka sake sai na nasiwa sosai. Eh to ka kashe rediyon ka. Gaskiya kamar yanzu kamar irin na yanzu ka so dodo in kake wallahi da sashe ko ta ba a yi. to wallahi a bisa shi an samu da cewa sosai Ni yadda yadda aka dan mani to mun gode da wannan eh, to mun gode kwarai-kwarai da wannan bayani da kamana kuma Allah ya sa a yi sallah lafiya. Amin Allah na gode. To muna kuma godewa dukkan masu sauraronmu gobe ma aka ce rana ce mun gode. Ga kuma labarin wasanni. Labaran wasanni. jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon da kowa na shiri na labaran wasanni ba da bata lokaci yau bari mu fara da kasashen afirka da ke gwagwarmayar neman zuwa kasar gabon a shekarar 2017 inda a can ne za a yi gasar cin kofin kalubalen na afirka wato nations cup to a wannan karan nijar tana cikin kasashen da suka samu nasara a kokarin da suke na zuwa gaban din a wasan ta na karshe jamhuriyar nijar ta kamsa ne a stade general sani kunce na babban birnin mai da kasar burundi kuma jamhuriyar ta nijar din ce ta karkare kasar burundi da ci uku da daya sai dai biyo bayan a gudanar da wannan wasar wani rashin jituwa ya shiga tsakanin hukumar kwallon kafa ta jamhuriyar ta nijar da ofishin ministan harkokin wasan. wasanni ganin cewa wannan wasar ko da jamhuriyar Nijar ta yi nasara ba za ta kai wani labari ba tunda tuni a wannan rukunin kasar Senegal ce ke kan gaba da maki goma sha takwas yayin da jamhuriyar Nijar take ta biyu da maki shidda da kuma biyar ta kwallo guda uku abin da ya kawo rashin jituwa tsakanin bangarorin guda biyu shine cewar da ofishin ministan wasanni ya ba sai hukumar tayo lodin 'yan wasa da dama ba da ke buga kasashen waje ganin ganin cewa wasan baya da wani tasiri abinda ita hukumar kwallon kafar ta kasar Fenifud ta nuna rashin jin daɗin ta game da haka saboda ganin ta duk da yake haka nan din ne ya kamata jamhuriyar Nijar ta yi wani abin kirki a wasanta na karshe a Group ka Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaishe Karuna. Wata ƙasa da ta samu nasara kuma nasara ta tarihi ita ce ƙasar Uganda wacce a karon farko ta za ta je wannan gasa ta cin kofin kalubalen na Afirka a cikin shekaru 38 mun rabanta da wurin tun shekara 1978 kuma ta samu wannan nasara ne a ranar Lahadi jiya bayan da ta ci ƙasar Comoros wato tsibirin Comoros da ci ɗaya da babu kenan. su ma kasashen burkina faso da tunisia da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo da togo duk sun samu nasarorin da za su je wannan wasan na neman cin kofin kalubalen kan nations cup a can gabon. akwai rudami da ke neman ya shiga cikin wani asusu da didier drogba shahararren dan kwallon nan da ya taba bugawa chelsea ta ingila ya kafa da sunan cewa zai taimaka wa kasashen afirka wata jarida ta ake kira daily mail ta rubuta wani labari da ke cewa daga cikin pam na ingila pam miliyan 1.7 ko kuma 700,000 da aka tara fan 14,000 kawai aka ce an kashe da sunan taimakawa kasashen wato afirka din Tomashi Didier Drogba ɗan ya ce babu shaida na cewa akwai wani magudi ko kuma wata handama da aka yi na wannan kudaden da suke tarawa. Kuma Drogba ya ce ai abubuwa da yawa da wannan asusun nashi inda ya bada misali da cewa ya gina wata karamar asibitin karɓar magunguna da wasu gidan marayu da littafai da jakunkuna na 'yan makaranta dai da ake sayarwa da wannan kuɗin da ake tarawa. da haka muka zo kashin shan labaran wasannin yau sai kuma gobe in Allah kai mu. Assalamu alaikum. To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Litinin ta farkon watan Satumba na kowace shekara Amurka na sararawa domin girmama ma'aikatanta da irin gudunmawar da suke bayarwa domin gina ƙasar da kuma ci gabanta. wannan wani abu ne mai muhimmanci kuma abin albahari tun tale a cikin littafi mai tsarki na bible ana cewa duk mutumin da ya jajirce wajen aikinsa to zai iya tsayawa gaban sarakuna wannan zance haka yake tun tale a amurka kasancewar ta rana ta musamman murnar ranar ma'aikata an fara ta ne tun a shekara ta ɗari takwas da tamanin a birnin new york a ƙarƙashin ƙungiyoyin ma'aikata domin ƙarfi da matsayi da kuma aikatan maza da mata ke da shi inda suke haɗa gangami da nuna sababbin dokoki da za su amfani ma'aikata misali kamar tabbatar da aikin tsawon awa takwas kacal a rana Kasancewa ta rana ta musamman murnar ranar ma'aikata an fara ta ne tun a shekarar 1880 a birnin New York a ƙarƙashin ƙungiyoyin ma'aikata domin nuna ƙarfi da matsayin ma'aikata maza da mata ke da shi, inda suke haɗa gangami na musamman don nuna sababbin dokoki da za su amfani ma'aikata. Misali, kamar tabbatar da aiki tsawon awa takwas kacal a rana. Wannan gangami ya ci gaba da yaduwa a sauran birane. A shekara ta 1894 'yan majalisar tarayya na Amurka suka mai da ranar ranar hutu a ƙasa baki ɗaya domin karrama ma'aikatan na Amurka baki ɗaya. Ƙungiyar ma'aikatan da sauran ƙungiyoyin 'yan kwadago sun fuskanci koma baya a cikin 'yan shekarun da suka gabata. A yau, ga wasu hutun ranar ma'aikata tamkar wani dogon hutun ƙarshen mako ne na lokacin bazara kuma wani lokaci ne na hutawa tare da iyali da abokanai. Akan kuma yi farati da gangami musamman a shekarun zaɓe da wasanni da kuma fitacin abinci. Ga wasu da dama ranar ma'aikata ba ranar ma'aikata ba ce, gabanin a sauya lokaci da kuma zangon komawa karatu na shekara. Shi kanshi aiki a Amurka ya sauya a cikin wani lokaci. Amurkawa da dama sukan kashe lokaci a ofisoshi fiye da waɗanda ke aiki a ma'aikatun sarrafa kayayyaki. Sai dai har yanzu akwai kyakkyawar alaƙa tsakanin hutun ranar ma'aikata da su kansu ma'aikatan, ko da yake ba za a iya kore irin tasirin da da ma'aikata ke yi a wajen bunƙasa tattalin arziki a Amurka ba. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kafin mai sallama ga takaitattun labarai. to shugaba barack obama na amurka ya ce sun yi tattaunawa mai ma'ana da takwaran aikinsa vladimir putin na rasha kan rikicin siriya sai dai har yanzu shugabannin biyu ba su kai ga ma wata matsaya da za ta ba da damar tsagaita wuta ba wacce ka iya ba da damar gudanar da ayyukan jin kai a ƙasar ta siriya da yaƙi ɗaiɗaita obama ya bayyana hakan ne a yau litinin a wasu tarukan manema labarai bayan da aka kammala taron koli na kasashen duniya ashirin da suka fi karfin tattalin arziki a hanju da ke china wato bayan ne ya gana da shugaba putin shugabannin biyu dai sun gana ne kan ainihin shirin yadda kawo karshen tashe-tashen hankula zai kasance amma kuma batun rashin kyakkyawar amincewa da juna ya zama babban kalubale a tsakaninsu obama ya faɗa cikin alhini a dai bangaren kuma babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a bankin mu ya gana da shugaban ƙasar gabon ali bongo ta wayar tarho da kuma abokin hamayyarsa jinping inda ya kira a gare su da su kawo ƙarshen rikicin siyasar da ke faruwa a ƙasar zanga-zanga dai ta barke a ranar laraba bayan da aka ayyana bango a matsayin wanda ya lashe zaben shugaban kasar da aka yi da tazara sakamakon zaben ya nuna cewa bango ya samu kashi 49.8 cikin 100 na kuri'un da aka haɗa yayin da fin kuma ya samu kashi 48.2 ministan harkokin cikin gidan kasar ta gabon falcon mobilet ya ce zuwa yanzu an cafke mutane sama da dubu daya a duk faɗin kasar. masu sauraro abin da ya sauka kenan a shirinmu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu. A madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake mana fatar alheri. Allah shi ba mu alherin sa'amin.